Taron Majalisar Ministoci da ya gudana a yammacin jiya Alhamis a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ne ya ba da tabbaci dangane da aron gamar da aka yi a tsakanin 'yan bindigar da suka datse hanya da a ɗaya bangare, tawagar jama'ar Bani Bangu mai kunshe da mutane 84. lamarin wanda ya wakana a wani wurin da ke a kilomita goma sha ɗaya da ƙauyen adabdab da ke a tazarar kilomita hamsin a arewa maso yammacin bani bango ya yi sanadin mutuwar mutane 69 cikin su har da magajin garin bani bango yayin da wasu sha biyar suka tsira da rayuwarsu in ji sanarwar gwamnatin ta nijar da ke zuwa kwanaki biyu bayan faruwar wannan al'amari. Domin nuna alhinin wannan babban ta'adi, hukumomi sun ayyana zaman makokin kwanaki biyu a dukkan faɗin ƙasar ta Nijar daga yau Juma'a. yayin da suka ce sun barbasa jami'an tsaro domin farautar masu hannu a wannan aika-aika suna masu cewa gwamnati za ta ci gaba da saka kafar wando guda da 'yan takife yayin da aka gargaɗi jama'a da yin takatsantsan. Ko da yake hukumomi na kiran mutanen da wannan hari ya ritsa da su a matsayin tawagar magajin gari masana irin su alkasim Abdulrahman na cewa mayakan sa kai kai ne suka fada wannan tarko a daidai lokacin da suke aikin sintiri don kare jama'ar su daga barazanar 'yan ta'addan da ke tsallakowa daga mali ya kamata a ce majalisar dokoki ta shirya muhawara ta kira ministocin da abin ya shawa da na cikin gida da na tsaro ta bincike su muke faruwa kuma tun yaushe ita gwamnati ta ba da wannan izini na ɓoye wanda ba a hukumance ba irin wannan abubuwan su rika ba idan ba gwamnati ta ba da izini ba in wasu hukumomi ne na matsayi na karamar hukuma ko na jiha ko na gunduma kenan ya kamata a saurare su kuma a tuhume su saboda ba ni tsammanin a ce jami'an tsaro sun kasa irin yanda mutane za su shirya kansu a matsayin su na 'yan banga ce su za su kare kansu da kansu kisan magajin garin Bani Bangu da wasu gwamman matasan gundumarsa wani abu ne da ya sake farfado da muhawara a game da halin da ake ciki a jihar Tilaberi musamman a tsakanin masu amfani da kafafen sada zumunta inda wasu ke tunatarwa a kan bukatar nada jami'an tsaro don shugabanci a daukacin kananan hukumomin jihar a maimakon 'yan siyasa fararen hula duk da irin dimbin matakan tsaro da gwamnati ke cewa tana dauka yayin da wasu ke ganin ba a nan gizo ke sakar ba Sule muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.